yana da kwanaki goma sha hudu shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas wannan shi ne majalisinmu na goma sha hudu cikin amincewar Allah subhanahu wa ta'ala muna cikin suratul an'am mun tsaya a ƙarshen aya ta ɗari ɗaya da talatin da tara za mu tashi a kan aya ta ɗari ɗaya da arba'in daidai inda Allah yake cewa. Wani tafiyar da ne na kwanilu a wala da mu ta ‘ya'yan sun yi Allah ke kada a lazina da auladahu lallai waɗanda suka kashe ‘ya'yayensu safahan saboda tsabar jahilci bi ghairi ilmin ba tare da ilimi ba wa harramu ma ba. suka haramta abinda Allah ya arzuta su da shi saboda tsabar canfi ba aya ba hadisi sai mu ce wannan ba kyau a shi wannan ba kyau a kawo wannan ba a shiga wannan a an tun da an yi kaza ya haramta bi ghairi ilmin ba da wani ilimi daga Allah ba wa haramu suke haramta ma razaqahumullah abinda Allah ya rubuta su da shi iftira'an ala Allah saboda kirkira ƙarya da suke yi su danganta wa Allah sababan tabbas wayannan mutane sun bata wa ma kanu mutadina ba ku kasance shiryayyu ba Allah ya kare duk waɗanda suke ƙaga wa kansu ƙa'ida ba daga Allah ba ba daga littafin Allah ba ba daga sunnar ma'aiki Muhammad ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kalma ta kada kasiru dole ta hau sannan wannan kalma ta cewa kada bandu dole ta hauka. sannan wannan kalma kan wa ma kanu mutadin na ma za ta hauka. tare na farko a asararru ne batattu ne kuma ba ta cikin ne Allah ya kare tare kenan suna cikin waɗanda za ku dawwama a jahannama yanzu tanti mutane sun dauke shi kamar wani abu ƙarami shirka ce babba ba mai haramta abu ba sai Allah ba mai halattawa sai Allah wai wani ne ana son kunu wani ya goga da yi sai ya tashi wai kunun ya haramta wajen shi ya ji rashin hankali ba shi ke nan ba zai sha wannan yana da asiri rai kare wani kuma miko abu wai ana daga waje wanda zai ci ko an miƙa yana waje shi ma ba zai ci an ce kai kai kai zafi wani ma shi kenan an ba ta marta ne ba zai ci ba tunda an ce abincin da zafi ba zai ba wani zafin na gaba na shirai ka ji ba ni irin haka kawai mutane suke ƙirƙirawa wa kansu shari'a basa sa jira sai Allah ya haramta ba sa jira sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta musu da kanku kuke haramta wa kanku to wannan kada kafiru sun yi asara kada ballo sun fake wa ma da mutane ba sa cikin wa'anda suka shirya sam Allah ya kare Allah madaukakin sarki ya arzuta musulmai da Allah ya ba ku Qur'ani ya arzuta musulmai da Allah ya haɗa su da manzon rahama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gama furta komi kuma Allah ya taimaki musulmai da manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallam ya samu abokan aiki sahabbai ba su rage komi ba ma gadiru sabiratan wala kabiratan illa kasabuha ba ku bar ƙarami ba ba ku bar babba ba sai da suka rubuce shi kakaf suna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an rubuce ta kuma Allah ya arzuta mu da masu hazaka cikin tabi'ai da masu hazaka cikin tabi'i tabi'i na suka kwankwance sunnar duk baragurbi suka fitar suka aje sahihiyar tsantsa duk wanda ba daga manzon Allah ba za ku ce wannan mawdu'i ne wannan ba ingantacciyar sunna ba ce ƙarya ne ba daga manzon Allah ba aka tace sahihan zunzurutun su yanzu ba sauran lokaci da mutum zai zai wa annabi kariya an gama tacewa kuma tacewa lokacin da ya wuce babu sauran yanzu za ka ce ga wani hadisi sabo da ya koya ba a gan shi ba babu sai mu ce ka annabi karya. sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake man qala ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar aw fil nar duk wanda ya faɗi abin da ban faɗa ba to ya zaɓa wa kansa wurin wuta kafin ya mutu ɗan wutan Allah ya kare hatta kage ba za ka yi wa manzon Allah ba balle Allah subhanahu wa ta'ala to ina ka samu hanyar da har za ka haramta abu ina ka samu hanyar da za ka halatta abin da Allah ya haramta ko ka haramta abin da ko ka halatta abin da Allah ya haramta ko ka halatta abin da Allah ya haramta ba ne wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala hatta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai haramta ba sai Allah ya ce haramta sai halatta sai Allah ya ce haramta balle kai shugaban yan al'ada Allah ya kai ka sai Allah ya وهو الذي أنشأ جنة جنات معروشات وغير معروشات والنخل والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه

irin na ka Allah ne wato zurriya na ‘ya'yan shanunka Allah ne yaduwar tumakanka Allah ne yawaituwar dabbobinka ƙanana da manya da raƙuma da shanu da tumaki da awaki duka ko kaji kake kiwo Allah ne ke yaba to amma wayansu ba haka ba ne wayansu suna da alfanun shanu suna da na tumaki akwai ko suna bada gefe masu kiwo rakumi ma suna da na su Su ba su yadda da Allah subhanahu wa ta'ala za a ga mutum ya bar lafin yana tafiya yana neman shanu wai maganin yin shanu wani kuma nema yake shi sai ya samu yadda zai yi wai ya za a yi shi ba ya ɗaure dubu eh? a gonarsa shi kuma sai ya yi dodon gona wannan da lokacin maguzawa duk haka ake yi fa kafin zuwa musulmi har yanzu akwai kafin zuwa musulmi lokacin maguzanci hatta noma wai ba Allah ne yake bayarwa ba maguzanci har yanzu yana nan dai dabbobi ba wai tara ku ba Allah ne yake tara ku ba to Allah subhanahu wa ta'ala yake fadakar da mutane anan shine ke yin komi أنه خالق لكل شيء من الظروف والثمار والأنعام shine mahalicin komi ɗauka daga kan shifke-shifke a zuruwa shifke-shifke wasimari da itatuwa na lambuna masu ba da ‘ya'ya an'ani. aka dabbobi na nima an ce an'am من البقر والإبل والغنم راقم شان tumaki awaki su ake kira al'an'amu to waɗannan gaba ɗaya halitta ce tawa halitta ce ta Allah azzuro kayan tsiro fa cirarwa, tsirarwa ke da ikon tsirarwa Allah astimar Giyan, itatuwa na gonar lambunka mangoro gwaiba inabi tufa akul da sauransu duka wa ake yi Allah wannan aikin Allah ne shi ya wa kowane lafi Allah shi ne yin sha'a jannati ya tayar da gonaki in kaga gona ta haɗu Allah ne ya haɗa maka idan Allah bai so ba sai abin ya ta kangarka wani lokaci a ce rashin shifka da wuri wani lokaci a kai ma ka yi shifka da wuri eh ai kawai in baka karya a kan dawa ba ka kaɗe wallahi ba wata sana'a ne ba da arziki sai wanda Allah ya datar da kai a kan da ya baka arzikin kawai in abun ya kan gangarta a rinka yi kenan abun kai ta shifka yana lalace kai ta shifka ya har ka gani ce to ba zai shuka wake to ga ga ran da kai mutum ya ce yanzu kan gonan nan sai wake wala to Allah ya kawo to shine an sha jannati yake tayar da gonaki kaga ta kama ma'arushati waɗanda suke da abu mai bajewa a ƙasa kamar kankana milo wake da abin da ya kama da ma'arusha waɗanda su bajewa suke a ƙasa da masu lanku su ne ma'arusha wanda ba sai an nemi abun hawa an hau ba wanda ba sai an ɗaga kai a hango abun ba gashi a ƙasa shine ma'arusha wa gaira ma'arushatin da kuma wanda ba baje suke a ƙasa ba su kuma sai an daga kai a gani sai an hau a shigo duk wani itace wanda zai yi bisa shi gairu ma'arushatin to amma saboda mahimmancin dabino a gun larabawa Qur'ani yake to bari dai a ambaci da dabino shi kan da sunansa duk da cewa din shi ma gairu ya ce wa nakala da dabinai duk da dabinan da kake gani masu tsawo da matsakaita da gajeru su ma kala kala ne duka aikin Allah wa zar'a haka kayan kiro shinkafa alkama gero dawa matsara zam kenan muktalifan uku kowanne za ka ji in ka zo ci daban-daban ne in aka dabo gero eh, aka dabo shinkafa ɗanɗanon ɗaya ne mm-hmm. eh, za ka tarar ɗafiƙe salafa uku za ka tarar a ci ya bambanta ko in aka yi tuwon masara aka yi tuwon dawa ɗaya ne mm-hmm. amma duka tuwo ne mm-hmm. in aka yi abin nan aka ainihin jabo maka alkama aka dabo shinkafa ba za ka ji ne ɗaya ba ga su dai kamar ɗaya amma za ka ji bambanci ba ɗaya suke ba sannan idan ka ɗauki gwaiba aka ɗauko mangoro aka baka kowanne in ka ci za ka ci can ba ɗaya ɗaya ba in ka ɗauki lemo ka sha in ka ɗauko ainihin wannan menene fiya ake ce mata mm. iri ɗaya ne mm. to ka ɗauko irin su kankana ka samo su milo sai ka fasa kowane ka ji ɗanɗanon iri ɗaya ne shi yasa Allah yake sai ka same shi muktalifan uklu wajen shi ya bambanta ɗanɗanon kowane da irin nasa wa zaituna ga zaitun wa rumana ga rumman mutashabihan wa ghairu mutashabih akwai wanda in ka ga lamfon iri ɗaya ne amma ƴaƴan in sun aihu ba iri ɗaya ne, akwai wanda za a ga ƴaƴan sun yi iri ɗaya amma in an sa a baki ɗanɗanon ba iri ɗaya ba ne, akwai wanda kuma kwata-kwata ma ba su yi kama ba sai Allah ya ce to duk na halatta muku ni ba wani takadari ne yi ba shaidani da yake yi babu aikin boka a ciki ba aikin shaidani ba aikin aljanu nawa ne na mai duka wa'ina gefen dabbobi da gefen kayan gona kulumin samari ku ci daga ƴaƴan itacen a asmara daga lokacin da ya nuna ban hana ka ba in ka je ka tarda kayan gonan ka ya nuna ka cire ka fitar ka ce to ai ba ai zakka ba ka ci kulu ku ci min samari daga iyan itacen iza a samara inda ya aiki ya isa ya yi kaci Allah ya yi yarda amma baka sani wa yau ma a hasadi sai ku kira haƙƙin Allah haƙƙin wannan gonar lokacin da kuka gama girbe shi kuka kara to sai ku kusa maka da an gane ko wala tukrifu kuma kar kai barna Allah bai yarda ba ka zo kai ta kyautarwa gonar bai ta kare ka dawo gida ta yaya ce duk na kyauta to mu ba haka da kai a bai ba Allah bai ba akwai wanda ya haka ce ba ya ta sauka Allah ya saka da Ka ce ku dai yi wannan kyauta kyauta barna ake ce ma kai e eh, ana ce mata kyauta barna ka dawo ba ka bayar gida kuma na ce kana noma daji to yi wala innahu la Allah bai san irin masu barna kyauta barna ba amma kai kyauta irin wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma idan kai gona in ka gane garin an ji jiki akwai masu bi suna kale kai din kar kai kale kai kale wani kar kai kale in gane su duk inda ka zagayo ka ɗauka kana taro in ɗaya ya faɗi barci ka wuce kar duk wanda ya faɗi ka duka sai ka ɗauke na wanda ya mala a a kyale shi na ɗan kale ne tunda Allah ya taimake ka kai ba kalan kake yi ba ka dole wa wai ni da kai wanda ban gani ba zan faɗi hmm. ai wannan misali ake maka na da kai kake kalan ina so in ga ta samu mai kyau <laughs> Allah ya saka da alheri Allah ya taimake mu amin wa min al-an'ami wa min al-an'ami amuratan wa farsha kulu wannan gefen kayan gona kenan aka tabbatar maka aiki ne na Allah in gonar ka sai kyau gobe wa Allah karka ce yan ke ne eh eh Allah ne yan ke ma akram kallahu eh, ka gode wa Allah ka ce alhamdulillah Allah ya ya bani baiwa bana na samu alkhairi ya taimake ni gonan na na samu na yi na shuka a kan gari kuma Allah ya hore mini kudin taki kaga Allah ya hore mini bana na abu a karka zo gari ka ce ai dama a ce ni ban gane ba ai zo ma sai da taki <laughs> a Kowani za ka yi sabari ne wa a karkar da ka hore wa Allah da ya ba ka hikimar da har kai haka to a nan ne ka fita mai sauki kar ka manta Allah kai tsaye tsayewar hakin kadai kai tsaye tsayewar trokta da aka yi kai tsaye tsayewar shirka da wuri wannan duka ba shi bane sai ka shirka da wuri Allah ya shuru za ka iya tsirowa da wuri ba abin da zai iya yi eh ko kuma ka zuba takin shi kuma sai ya shuru ya ke jan karam wa yake girmawa Allah kamar yadda kaga ta haifi ɗanka kai tuwo kawai kake bashi mm. Allah yake jan sa yana girma ka san lokacin da yake girma baka sani ba yaya nawa ne ai ta ba su ai ta ba su sai su mutu to gonar ma inda Allah ya so haka za domin domin waɗansu da suka yi hakan baban su da lokacin da yake da rai suna ta jin haushi baban su yana barna baban su ya cika fara in aka ce yau gayyar gonar su za a yi za a ga talakawa an samu saboda suna samu don shi duk wani ɗan ƙarami zai yanke shi sai bi yana kan manya manya wanda idon sai gani manya manya bai tsaya da yadin shi fita yana kwakulo ƙasa hmm, wucewa zai kawo kuma in yana kawo duk wanda ya fadi yaro zai bata a barci barci barci wuce da rabon ne da ba zai fadi ba wuce shi talakawa kuma suna sani suna tare suna ta addu'a kuma gonar kullum sai albarka ta ce Allah ya saka da ne ranan sai uban ya lokacin gindi ya kuma ce ba yanzu san ba wanda zai yi mana karɓa da kare kare na dama baba ya matsa mana wannan suka ce da lajjar ba suka yi miti suka kama hanya cikin dare ɗaya ya ce wannan alamar zai zai afa mana da alheri ke ce sai sai kada ma ka fita su ku duba fa ba baba ke yanzu a waye gari a ce kawai a rabo wani mu ba komi suka ce to mu dai haka da haka suka kama hanya suka kira juna su shine fatana da wani suka kira juna da asusu ba ranar ala arzikum in kuntum ne. maza ku zo mu tafi gona in dai za ku yanke gona ku zo mu yanke yanzu duk wani ma ya fasa ba ku je ku samu a gaba ku tura mai domin ba za mu da wannan renin wayo na ba ba suka kama hanya suka tafi kawai suna cin kawo gona da ya fi ba a kirin Allah ya riga su ya girbe ta kafin su ya aiko maka da bushi sabu ke an sa mata wuta ta kone ba a kasta yi ta wayi gani kamar da ba can irin gurin da haƙin yi wuta ta zo ta bi baki yi ya ta zo suna kafa wani suna wani kaga sai ka kirkiro mana kawa a wallahi ni ba ni ba ne a kai ne suka rinka zargin juna ga suna ya tarawa mun na kuma suna zargin juna wannan yake kai ka fara wannan yake a kai ka fara kai ka ce musu to kaje ne suka koma ga Allah to suka ce yanzu mu yi abu kawai a fara mu na sun musabbila da kai da biha Allahu akbar me yiwa ubangiji yana iya canja mana mu koma ga Allah mu kurjin ciniyar cewa mu ma za mu koma mu koyi da baba karshe dai suka duba kuma suka dawo da Allah ya kawo wata shekara kuma Allah ya mai zo musu amma wannan shekaran kan sun yi asara kuma alheri yana sa mutum ya samu alheri rashin alheri yana sa rashin alheri don haka kar bakin ciki Allah ya gode ma dukiya wa'ansu suna fi karkashin ka ai ka gode wa Allah inda Allah ya zo kawai ne za ka ci a karkashin wani sai ya san maka kai ka ga yanzu bai kake san ma wani ba ka gode wa Allah abun da ba kawai dan zaman na dan lokaci ne ka samu har kai wa'ansu suke zuwa suna jikin ka ai ka gode wa Allah kar ka ce komi sai ka bambance kai in ka gane naira goma ka baka ma sai an jinkita. Hmm, jare mutunta. ka gode wa Allah tunda ba kai bane kake cin goma wani goma ka ake ci ai go eh, gode wa Allah inda Allah ya bauta ne za ka je ka zauna da ƙarƙashin wani kana ɗan zare maka goma goma to ga me aka ci gaban to dai ya zama na haka ake ci kuma lokacin neman arzikin zai gaba duk mutumin da kaga wasu ne suke ci a sa ko da cutarsa suke za a ga na san din yake ci gaba na kun kuma in har cuta suke yi ba zai yi albarka ba amma kuma idan aka zo ba ne da kai da su in duk an ma na yi kaza kuma kowa na ka ya an gane ko ko ba ma kake ba mutane su ƙari ha'incin su ka kai din ka samu su din kuma gobe ma haka za ka ga in dai suna hari amma idan ba sa ha'inci a aikin to zai zama mai albarka ba wai lalle sai a duniya ba a lahira ma akwai lada duk mutumin da Allah ya dora masa talaucin da har sai ya je ya yi kodogo dogon wani to tsakanin tsakaninsa da Allah don haka ne jarrabawa ce daga Allah Allah zai tanada maka lada a lahira amma in ka je haushi da kissa ma uku nan sai ka rinka yin hali to wannan kuma shi kenan sai ka zama a duniya ba komi a lahira ba komi Allah ya sai mutum a juya shi kamar yadda ake juya a duniya ya sha zafin rana an juya shi kuma can ya zafin ba to da Allah duk aikin da kake yi kai kuma kai kuma mai dukiya kai haƙuri duk waɗanda suke ƙarƙashin ka karka ce kai dan keke da keke ne ka gode wa Allah da Allah ya zuba bayan Allah a ƙarƙashin ka suke ci godewa Allah idan da Allah ya so kai ne za ka rinka bin gindin wayansu kana nema to Allah ubangiji ya taimake mu shine Allah subhanahu wa ta'ala yake a wannan al'ani daga cikin dabbobi amulatan akwai wacce take babba mai ɗaukan kaya mai wanda kuma ɗaukar mutum take in ya hau kamar raƙumma akwai manya wa farasha akwai ƙananan dabbobi kamar tumaki awaki su ba a ɗora musu kaya kuma ba a hawan haka kuma ƙananan 'ya'yan raƙumma kuflanu ma kenan ba sa ɗaukan kaya kuma ba a hawan to su manyan su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake hamulatan farasha kuma ƙanana wanda su sai dai a yanka a kawai kamar tumaki awai waye ya yi mana su Allah Allah ne ya yi mana su babu mai yi maka nan sai Allah subhanahu wa ta'ala in kaga tumakin ka sun taru da yawa gobe wa Allah in ka ga goma ka sun taru da yawa gode wa Allah in ka ga shanu ka sun taru da yawa gode wa Allah haka nan in awaki ka suka yawa gode wa Allah kulu mimma razaqakumullah kuma cikin wayannan dabbobi na nima duk Allah ya yarda kuma ka yanka ka ci al'an'amu duka babu wacce aka haramta al'an'amu muka ce al'an'amu suna al-bakr wal ibil a wanda gana mu ko to su Allah yake kuci ci daga cikin abin da Allah ya rubuta ku wala tattabi'u khutuwati shaytan kun ka je da kudin wanda an yi na kenan ku ce wannan haram ne kuma Allah bai haramta ba wannan banda mata sai maza wannan ita ba a dora mata kaya wannan ba a yanka ta wannan ba a saidawa wannan ba a hujja ta garki wannan hmm. wata ma idan ta a cikin garken ka za maza maza ku ci da wannan za ta lalata garken in dai tana cikin garken nan garken nan ba inda zai je karewa din akwai wai ido ya fara kare yuki daga garken to wannan ko ruwa ta shaitan ne bin hanyoyin shaitan ne akwai shaitanu da suke bin mafi shanu mutuna haka sai su rika nuna tsawon akwai wata in ya je daka mata tsawa ya tafi ta da gudu yake ta ta taimake ka wannan eh wannan Ya eh, wai shi ya gano ta nuna ce zo ba ta don ta kare lafiya sai ne ba ta yi ta kare ta bai ta sauran duk ba ruwa ne daga suna ta wa ciki amma ita ne ta kare ta kaza ne ko ta na ne ta ruka ba zan ba shi ta ba <laughs> Allah ya zama ke suka tsafi ne ba to wala ta tabi muku zuwa ki shaitan ku daina bin hanyoyin shaidan. a ce akwai wata wanda Allah ya haramta ta ba a dora mata kaya wata ba a yanka ta wata banda mata sai maza ne za su ci suka wannan shirme ne inna hula adu shaitan shaidan ku ne mubinin wanda ke bayyana kiyayyarsa ai ba ƙwarewa ba ne ma musulmi ya dawo ya ba shaitan haɗin sai kullum Allah yana gaya mana mu ne mu ne amma muna ba shi haɗin sai duk inda ya ƙirƙiro wani abun mu sai mu yarda mu rike sannan mu saba wa Allah mu bi shaitan Allah ya kare to shaitan makiyinmu mu Mu rike shi maki a gaban shi. من الضعن اثنين ومن المعد اثنين قل dabbobi da muka halatta muku muka ce ya halatta ku ci nau'i takwas ne ta azwaji nau'i takwas kuke su ne wa'anda ake ce da su al'an'amu min al-dhani ne a tumaki nau'i biyu ne akwai rago akwai kinkiya kaga an samu biyu wa min al-ma'az ithnaini cikin awaki ma nau'i biyu akwai bunsuru akwai akuya kul to ka gaya musu ka ce a zakarai ne harama mazan tumakin ne aka ce haram ko ko mazan awaki su aka ce haramu? amil unsa yayi ko kuma matansu ina Allah ya haka za ka ware wata ka wannan don haramta wannan ba a yanka ta wannan kaza ina ne aka faɗa a zakarai ne harama ya tsayayi cikin wayannan nau'i guda biyu mazan ne haramun ko matan amma shtamalat alaihi ya yi. ko kuma abinda mahaifar waɗannan matayen biyu suka tattaro su ne aka ce an haramta kamar yadda darasin da muka gabatar akwai wanda aka ce wayannan in sun ban da mata ba sa cin jinin wayannan sai dai maza ko to ina ne aka ce haramun din ne ina aya waye annabin da aka saukar masa da wannan haramcin na biyu ne jiran ku na ce ma ku bani labari mana ku da kuke wannan tafe na nabbi'uni ku ban labari ba kuma wai labari irin na ƙarya na al'ada ba a bi ilimi labari da ilimi da hujja nake so ku bani labari in kuntum sadiqina in dai da gaske kuke yi duk mutumin da ya tsamfa maka wata dabba ka ce to ina hujja ina ilimi ba wai ya ce maka a to ai sun yi a da ilimi ilimi nake so nabbi'uni bi ilmi ku bani labari cikakke wanda yake da dalili ba wai haka kawai da fadi irin na kunne ya je nika ba Allah ya ce wa min al-ibli wa min al-ibli sunayn wa min al-baqari sunayn hmm. qul daga cikin raƙon mama wa min al-baqari wa min al ibili naini cikin raƙon mama nau'i biyu ne akwai taguwa akwai amali kaga nau'i biyu suke wa min al-baqari naini cikin shanu ma nau'i biyu ne akwai bujini akwai sani to ko kace ce da du'a zakarai matan ne taguwa ko ko kasana aka haramta ko kuma a amali ko bujini aka haramta a zakarai harama an yi mazan ne aka ce haramun ko matan amma malakalai a arhamul unsayin ko abinda mahaifan matan suka tattaro an kuntum ko kuma dai a da'a. ku in kuna da wani dalili in wasaqum Allahu bi hadha kuna nan lokacin da Allah ya yi muku wasici bi hadha da wannan wataƙila ko kun zauna ne Allah ya yi muku wannan wasiya ko kuna alarce Allah ne yake yi ku je wannan na haramta muku wannan kuma na halarta muku annabi sallallahu alaihi wasallam tambaye su kuna da tabbas wata shaida wanda take tabbatatta idh wasaqakum Allah bi hadha sanda Allah ya muku wannan wasiyar babu ya lafi to faman abu da ku kuna ganin waye ya fi zalunci babu azzalimi mushriki min man iftara ala Allah kadiba kamar mai kaga wa Allah ƙarya haka kawai kawa da wata halitta daga cikin abin da Allah ya halatta tafi haramun ne ka wani abu da Allah ya haramta kuma ka ce wannan kuma halal ne ka da duka kage ne to kuma hakan ne ga Allah ya kira shi shirka ana don in aka ce zulmu irin wannan a irin wannan ka'ida shirka ake nufi inna shirka da zulmun abinu. to faman azlamu waye kake ga ya fi zama mushriki mimma yaftara ala Allah kamar wanda zai kirkira wa Allah ƙarya kirkiri yace haza haramun bi ghairi tahrimin min Allah wa haza halalun bi ghairi tahlilin min Allah yace wannan haramun ne ba tare da an samu haramci daga Allah ba yace wannan kuma halar ne ba tare da an samu daga Allah ba waye yace wannan shirka yana haka ne fa liyuhillan nasa don ya ɓadda mutane bi ghairi ilmin da al'ada kawai ba da ilimi ba inna Allah Allah la yahdi qawmal zalimin ba ya kuryar da azzalimin kai ko ka zo ka yi ka yi sai Allah ya kino da bayansa managarta su zo su ce wannan bai da kyau sai a ga ganin ka go go go kawai kwarai kuwa duk mutumin da ya gane shirka in ya ga mutum yana shirka duk tsohon da ya gane tsohon rohoto Allah raba wani tsoho tsoho duk yanda kake matashi in mutum komi girman sa in ka ji yayi canfi sai ka rena masa ajawar da kana ganin shi da kima daga ka ji yayi canfi sai ka ci tashi a ce ba rufe ganga ba eh rai kuwa Allah ya amma ina girma ga mutumin da ya girma yana sarki eh ai ba da su ba ya kamata lokacin da mutum ya girma ya zama ya samu kamala turan da duk kaga mutum ya girma bai daina tarbi ba to bai samu kamala ba don bai da tauhidi dan adam ba tauhidi ba kamala Allah ya kare mu kuma wata kabila da irin nasu dodon na tamfin abinda da kuka canfa wani su kuma zuwa abinci ba nan ne abinda wani su kuma zuwa nan ne abinci wani su kuma canfafe ne inda za a gane shi ne amma haram na Allah a duk inda ka je kowace kabila ma abinci ta haram ne in ka je daga nan har ka kure duniya ta yamma ka kure ta gaba ka kure ta arewa ka kure ta kudu duk inda ka je abinda Allah ya ce haram haram ne to amma in tambe tambe ne fa kowa ya mai da irin nasu ba za ka tarka ya yi daidai ba inda za a gane shirme ke sai Allah ya ce saka da to ni dai ban samu ba in ji mazo Allah Allah ya Allah ya gaya wa mutanen duniya la ajidu fi uhiya ilayya ni dai cikin ayoyin da duk Allah ya mini wa'ayi ban samu ba ko aya daya wanda ta ce haza muharrama wannan haramun ne cikin abin da kuke haramtawa inna nan ala qa'imin a ce wannan haramun ne akan wani mai ci wani abin da za ka zo wani yana ci ka ce ya daina ci wannan haramun ne ni ban taɓa gani a wata aya daga cikin ayoyin da Allah ya saukar mini ba yud'imuhu da yake cin sa sannan kuma kuna haramta masa illa an yakuna maitatan sai dai in mushe ne cikin dabbobin nan gaba ɗaya babu wata dabba da za a ce wannan kar mace ta ci wannan kar namiji wannan ba a riyan da sunan Allah sai da sunan dolo. wannan kaza wannan kaza ni ban gani ba ba wanda aka ce mini haramun ne a cikin su sai dai mushi wanda ta mutu ba yanka ba au daman mafuhan ko kuma irin jinin da kuke tarewa in ana yanka sai a tare jinin su sai ya taro ya sandare sai a maida shi kamar hanta a tsora kuma to wannan kuma Allah ya ce haramun ne su kuma suna cin sa wanda Allah ya haramta su kuma sun halatta shi mushen da Allah ya haramta kuma su suna cin sa yake to ni nan wayannan tabbatar ku ba inda na gani a aya sai dai mushe shi kamar ce sharri jini mai bin wuka an ce sharri aula ma ko kuma naman alade wannan kama ce shari Allah ya kawace shari mata wani wani hukun je kafin sun ji jiki wani bawa Allah ke ba mu labari sai muka biyo ta wani kawai an kafa a cikin filin kala ne akwai na akuya akwai na alaye ko bayan wa ka koro an je tallafa an yi bari da yake akwai ɗan canji dai an raba musu kawai suka kowa ya zo ya ga wanda ya fi ɗan nauyi sai ya tsaga sai zan yi shi yaro da aka bar mara tsaro shi bai da wato me nama ya ɗan kusa shi dama in ya zo ya ce to wannan na akuya ne wannan na da to shi kuma yaro ya ju aka wawa shi na alade na ya kare na koya ma ya kare duka an ci ne suka zo za suka biya yaro shi ya yi farfara ce daya mai gida ya dawo ya aka yi aka ce a ya ce a ba haka ba ba naman daban-daban ne Ya damuwa na waye ya ɗauka a nan wanda ya ɗauka a nan ya fara don wannan na alade ne wannan na akuya sai kowa ya ce ni a nan na to na ne kowa ce a nan ya dauka to kuma kuma wannan babu nuna ya tuna ce kowa sai ya ce shi dai a nan ya dauka kai ma bu Allah ya wala da ma bu to kowa man ga su duka ya kare kuma kowa ake shi ba nan ya ɗauka Allah ya ke la'ama kinziri nama alade haramun na domin shi ƙazanta ne ma kai yana da cuta ma Do abin da ka ji Allah ya haramta to za ka tarar akwai matsaloli tare Allah ya kare a ah, menene fa shi kan gaba ɗayansa gaban kaci au fiskan ko kuma fasikanci ne ma ka zo kana cin nama alade kana cin mushe kana cin jinin da yake ketowa da dayanka wayannan duka za su jame maka matsala uhilla li eh, haka nan au fiskan uhilla li ghairi ne. ko kuma a yanka abu ba da sunan Allah ba an zo yankawa sai aka ambaci sunan wani Allah aka yanka to wannan ma haramun ne ni a wahayin da aka yi jima ba Yake wannan haramun ne ka ci abin da aka yanka da sunan wani Allah aka ce to ba mani gaira ghaira baghin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim amma duka waɗannan abubuwan da aka haramta mushe ko aladen ko kuma jinin duk wanda za ka mutu sai ka rasa abin da za ka ci saboda yunwa za ka kashe ka sai mutu to za ka iya ci wannan larura ce ka rasa yadda za ka yi za ka mutu sai naman alade za ka ci gwargwadon yadda za ka iya rayuwa ka yi gaba kar ka nana ka ka amma motar rago an ce ka soya har da gudu domin ya bi kwanciyar zuciya a cikin ɗan adam domin idan aka ce naman alade ne ma in ka fara gunki ma yi tafi amal saboda ka san haramun ka ce to ga na rago ko da dai ba kyau haramun ne in dai ka tuna rago kake ci da rago an gane ko to dukkan su wannan in matsala ta sa mutum ya fi to ba za a rubuta mar zunubi ba haka ce shi ne wato idan mutum famani durra wanda aka tilasta masa gaira bagin kuma ba wai ya fita ta'addanci ba matsalar ta same shi zumunci ya fita matsalar ta same shi ba ta'addanci ba a kaza akwai ya ta'adda wanda zai fita kawai ya kama daji ya zauna ya rika kare mutane yana cin mutuncin sai na ɓata dukiyoyi to sai abun ya haka ta ɓace rasa yadda zai bai samu ba ganin wa shi kamin ya ci da zunubi shi kam ya fita yawon sata matsala ta same shi ko zai mutu ya ci to shi kam akwai laifi domin shi bagin ne amma gaira bagin an halatta wala adin duka wa'annan mutumin da ya fita don zalunci ko don ta'addanci su ba yadda su ci ba in sun ci kuma zunubi ne har yanzu fa inna rabbaka ghafur don haka wannan an yafe maka don ubangijin ka mai gafara ne rahimu kuma mai jin kai ina gafarta maka na والذين هادوا حرمنا كل ذي ذكر ومن البقر وال don duk abin da aka ce halal shi ya fi yawa a addinin mu na musulunci halal shi ne asali abu bai zama haram sai in an nafi ya killace shi ya ce kaza haram amma duk abin da nafsi bai ce haramun ba ne a matsayin sa halal ne kawai halal shi ya fi yawa saboda da'awa annabi mu da muke sai Allah ya sassauta su kuma saboda matsawa annabawan su sai Allah ya tsananta musu yanzu irin abubuwan da za mu ji ana a gurin yahudu haramun ne mu ba haramun ba wa alladina hadu akan waɗanda suka zama yahudu haramna kullu bi dukhul muka haramta musu duk wani abu mai kokon ragun ba za su ci ba duk wani abu mai sako wanda bai tsage ba mm. sai dai in akwai yaku ya tsatsa jimina ba za su ci ba duk wanda tsawonsa a gwaga ba za su ci ba duk wanda tsawonsa bai tsage ba na haramun ne Allah ya haramta musu saboda sun ta aka tsananta musu wa min al-baqari wal kuma a cikin saniya mu ba abinda aka haramta mana an ban da wannan jinin mai fesowa tumaki ga gina ake duk mu ci an halatta mana to su kuma akwai abin da aka haramta musu a ciki min al-baqari wal ghanami haramna alaihim shuhumuhuma kaga bai ambaci raƙuma ba raƙumin ta shi duka su haramu ne tun da kawunsa a baje yake ko amma saniya da tinkiya tun da ya dan sage su an yarda to amma shi ma saboda a tsananta musu ba a halarta musu duka ba min al-bakari wal ghanami harramna alaihim suhumuhuma sai ka ce to da kitan kar ka yi amfani da kitan saniya kar ku amfani da kitan jimakin ba matsala akwai matsala ba ne illa ma hamalat zuhuruhuma sai abinda kawai baya bayan ya dan lillike a baya bayan nama wanda ya dan like wa bayan nama wannan an yi muku amma kitsen da ya bayyana wannan karku hawil hawaya ko kitsen da ya tattara da kayan ciki yake dan liƙe a cikin kayan ciki dan kaɗan wanda ba zai iya ciro ba cirowa ba to irin wannan dan kaɗan kaɗan din da ya liƙe shi wannan duka an yafe ne amma duk kitsen da yake kai ku yage shi ku zuba ba ya da ku ba na awaki ko tumaki ko shanu a kuma talaba bi azim ko kuma irin wanda ya dan kamfara da kashi wannan ma an yafe muku zalika da Zainabu, Allah ya ce abin da yasa haka mun saka musu ne bi saboda kangarewar su zalincin su da matsawa annabawan ya samu ma muka matsa wa inna la sadiquna kuma wallahi da gaske muke in ji Allah eh, da gaske muke Allah ya taimake mu sai Allah ya وإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد ce wa in kazzabu ka wayannan mutanen naka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in sun kayyata ka fa qul rabbuku ka ce musu to ai ubangijin ku zo rahmatin wasi'a ma ma'abocin rahama ne ya yalwatatta wala yuraddu ba'su kuma idan ya aiko muku bala'in bala'insa ba wanda ya ce tun da shi zuwa rahmatin wasi'a ne ku yi wa kanku kiyamun ku nemi rama ta kuma ku shiga cikin yarwa kar ku ce za ku yi fito na fito da ayoyin Allah kar ku ce za ku yi fito na fito da ma'aikin Allah Allah fa wala yuraddu ku. in ya turo bala'i ba wanda ya sai kare in ya aiko shi alal qaumin mujrimina akan waɗansu miyagun mutane mabarnata to babu wanda zai kare su dole sai sun halaka don haka ku yi wa kanku kiyamun laifi ku nema wa kanku sauki ku nemi shiga cikin rahamar Allah tunda shi ne yalwatattar rahama ne Allah ka taimake mu ka sa cikin rahama ka sai Allah ya ce sai qulul ladina ashraku ni tu. Thank you. muna sa su cikin addu'a musamman da kuma fitoro da suke taimaka wa bayan Allah wanda suke taimaka musu na su da na iyalai duka mu sa su cikin addu'a ni kaina akwai wanda sun yi yin wannan taimako muna so ina so ɗan uwan musulmi su sa su cikin addu'a Allah madaukakin sarki ya saka musu da Allah ya sa ya zamanto abincin gidan aljanna ya gari Allah ya sa ya zame musu suturar gidan aljanna Allah ubangiji ya kai makama da mu da sauran yan uwa musulmai duka ya zamanto gudun musira tare har zuwa firdausin ala Allah madaukakin sarki ya fara mu da annabinmu kana gobe kamar yadda ya alƙawarta yake yana jiran mataskin sana'ar kauta to Allah ya samu kai da shi Allah ubangiji ya taimake mu da riko da addinin mu dan Allah ya mutu muna musulmai a da wannan addu'a da na roƙa Allah madaukakin sarki ya taimaka wa bayin Allah masu taimakon bayin yan uwansu Allah ka taimaka bayin Allah masu taimaka wa addinin Allah Allah muna roƙonka talakawa da suke nema da ƴar Allah ya kore musu su ma har suna taimakawa wa yansu Allah muna roƙonka ya Allah su wani ɗan kasuwa a cikin musulmai Allah ka taimaka maka a cikin kasuwancin sa ka sa albarka a cikin kasuwancin nan na Allah duk makiyayi a cikin musulmai Allah ka taimaka masa a cikin harkar kiwonsa ka sa albarka a cikin wannan kiwo nashi tsawarin kiwon a daji yake yanka ko a cikin gari muna yi wa wannan kiwo ka addu'ar neman albarka Allah ka Allah ka taimaka akwai bayan Allah musulmai waɗanda ba su da lafiya idan kuma ajali ne Allah ubangiji ka sa su cika da imani Allah ka sa su cika da imani idan kuma wa'adin warakan su bai cika ba akwai abin da ka tanada musu na nauyin mizanin alkhairi ko Allah ka kore musu dauriya da karfar kaddara Allah muna roƙonka akwai bayan Allah mata masu ciki Allah ka ɗauke su lafiya Allah ka sa abin da za su haifa ya zama daɗi a cikin al'ummar musulmai akwai bayan Allah waɗanda suke neman aure ba su da mata Allah ka kore musu mata na kwarai waɗansu kuma suna da su amma suna da buƙatar tarawa. Allah ka taimake su ƙarin da za su yi ya zama alkhairi a rayuwarsu ta duniya da ta addini su akwai mata da dama waɗansu zawarawa ne waɗansu ‘yan mata suna da buƙatar samun mazan aure muna musu addu'a Allah Ubangiji ya sada su da ne na gari Allah Ubangiji ka taimake su da maza na kwarai Allah muna roƙonka waɗanda kuma suke da aure maza ko mata suna da buƙatar zuriya Allah ka ba su ƴaƴa na gari Allah ka ba su ƴaƴa na gari masu albarka waɗanda za su zama to daɗi a cikin al'ummar musulmi Allah muna roƙonka ya Allah waɗanda suke fama da ƴar a cikin sana'o'in su ya Allah Allah ka yassare musu Allah ka buɗa musu Allah ka taimaka musu idan kuma akwai abin da ka hango ka aje ko aka ya Allah to ka arzuta ku da zuciya kyakkyawa ta karɓar kaddara ta yadda za ku kai gashi don su samu wannan lada cikakke a lahira Allah mun kintare ka da bukatunmu masu taimakon bayan Allah Allah ka taimake masu taimakawa addini Allah ka taimake masu niyyar taimako ba su da abin taimakawa Allah ka sama musu wannan gari namu na Allah muna roƙon ka ka kewaye mana shi da tsaro ka saukar da albarka mai yawa a cikinsa ka taimaka wa shugabanninmu malamanmu da imani karkarfa da kwan addini da sauƙaya wa talakawa wannan gari namu muna roƙonka Allah ka zaɓa mana sarki mana gaci Allah ka zaɓa mana sarki mana gaci duk wanda zai zama sarkin wannan gari Allah ubangiji ya zama to mai tausayin talakawa ne mai son addini Allah muna roƙonka malaman mu masu karantar da mu addini a wannan gari Allah ka taimake su da haƙuri da juriya Allah ka dora su akan son gaskiya da kuma kira akan gaskiya ka tsare su ka kare su ka dora su akan Allah ka tsare mana wannan jiha ta mu Adamawa da har su da malamai na sunna Allah ka taimaka musu ka kare su ka tsare Allah ka arzuta shugabannin mu da imani da son gaskiya da riko da adalci Allah ka kare su ka dora su akan majinan wannan ƙasa ta mu Najeriya muna addu'a Allah ya arzuta mu da shugabanni na gari wannan bawan Allah shugaban Najeriya muna masa addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya yi masa da ke damunsa Allah ka sa masa imani da cikin Allah ka ganar da shi cewa addini shi ne da komi Allah ka wakilin ya sa masa tausayin talaka zuciyarsa da son adalci Allah ka sa ya zama to ya mulkinsa da gaskiya Allah muna roƙonka ya Allah sauran shugabannin mu na kasa ɗaya Allah ka taimaka musu da ainihin tausayi Allah ka taimaka ka taimaka musu da son gaskiya duk wanda kuma ba gaskiya yake so ba Allah muna neman ka da ka canja mana shi Allah muna neman ka da ka canja mana shi domin kai ne mai mulki sama da kowane mai mulki kai ne mai mulki sama da kowane mai mulki duk mai kuntata wa talaka Allah kuntata masa duk mai matsa wa talaka Allah matsa masa duk mai wulakanta talaka Allah ka wulakanta shi duk mai kokarin ganin addinin ka ya lalace lalata cikin bai lalata addinin ka ba duk mai kokarin ganin addinin ka ya ɗaukaka Allah ka ɗaukaka shi duk mai son addinin ka ya ainihin ɗaukaka Allah ka ɗaukaka shi duk mai taimaka wa addinin ka Allah ka taimaka masa duk mai taimaka wa musulmai me taimaka wa addini ne mai taimakawa masu addini Allah taimaka maka, duk mai kokarin ganin masu addini sun lalace Allah lalata shi Allah mun tare ka da mu kai ne Allah sama Allah ka biya mana bukatun mu na duniya da lahira bismillahir rahmanir rahim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 나라고 가가.